الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تأليف علي الجارم ومصطفى أمين يوضع متاشي المبتدا والخبر المبتدا والخبر الأمثلة مثالي التفاهة حلوة التفاهة حلوة وتو أفل ينادي ذا aful yana da daɗi na biyu suratu jamila ko suratu jamilatu hoton yana da kyau na uku aljariyu mufidun aljariyu mufidun gudu yana da amfani motsa jiki kenan na hudu alkifaru fari'un jirgin kasa yana da sauri wannan ma irin na wancan zamani ke shine akwai na kasa yanzu kuma akwai na na sama eh, jirgin kasa ne amma na sama yanzu ko da irin na saudiya ma na saudiya da bambanci saboda shi ma sama yake wannan kuma yana fadin irin na real na malaysia yawa shi shi ma a can sama yake ko da ke iri-iri ne akwai na duwatsu wanda aka yi tsakanin manya-manyan duwatsu wanda ƙasa manya-manyan macizai ne ko zakoki ne ko menene to akwai um, kamar waya da aka sa daga wani waje zuwa wani waje sai mutane su shiga jirgin ƙasa sai a sake shi wanda suka subuto kuma shi kenan Eh, kwarai da gaske don ran da ya tsubuto da mutane kafin a kai musu dauke wasu dabbobi sun gama da su eh, duniya da fadi na biyar allazafatu wajibatu tsafta wajibi ne na shida al'ardu mustadiratu eh, ƙasa a kewaye take duniya a kewaye take Eh. duniya kewaye take kamar gwallo musu diratu wasantu waɗanda suka rubuta wannan littafi ko waɗannan littafai da yake suna da ilimi na boko sukan sa abubuwa na ɓangarori daban-daban ko ka yadda ko ma baka yadda ba amma dabara ce saboda yaron ya tashi da haka zai ce yi ƙasa a funan duniya kamar gwallo take mu kuma akwai inda muke shakku ba mu yadda ba warai da gaske duk da kasancewa wal arda ba da zalika ha amma menene ha ya mulmulata haka ke fasara da Hausa sai dai da yace ha sai yace me akra jama'aha, wa mar'aha wal jibala arsaha abubuwa guda uku wanda ke shi ne tafsirin wato zahaha ko da ke mu koma bangaren tafsir amma ya cikin wannan ya gwada ga kalma nan ga tafsirinsa to abin da yake mulmulalle kuma ta ina ruwa zai fito ta ina za a samu makiyaya ta ina za a samu duwatsu ok al'ardu mustadira wato kasa tana kewaye kamar sakin albahar al'amfila a sabiƙa kullu ha jumalun misalan da suka gabata dukkansu jimloli ne wato sentences ne wa kullu jumla kuma kowane sentence min ha murakkaba min ismaini an ɗora shi daga sunaye guda biyu ne wal ismul suna na farko fi kulli jumla a cikin kowace jumla wallazi ibtada'na ana bihil jumla da shine aka fara jumla fa huwa lidhalika yusamma mubtada shi yasa ake kiransa mubtada mubtada wanda aka fara da shi khabar wanda ya bada labari shi yasa jumlan ta zama cikakkiya in ka faɗi mubtada ba ka faɗi kabar ba za a gane ba in ka faɗi kabar ba ka faɗi mubtada ba ba za a gane ba saboda kan ba manta ba a can baya ambata mana cewa kalmomi guda biyu su ne mafi karancin kalmomin da suke ba da gamsasshiyar yawa mala kalma guda ɗaya zai wahala to daga biyu zuwa uku zuwa har yadda za ka rubuta littafi ma gaba daya eh. wa iza wadana isba'ana idan muka saka yatsan mu alal ismi sani a bisa suna na biyu fi kulli jumla cikin kowace jumla fa fainahu an nazari na muka ɓoye shi gabarin ganinmu wa karana haka za muka karanta kamar haka a tufaha apple a sura hoto aljariyo gudu fa inna na na hanyar. lalle mu za mu rude wa natsalu an fusana ma sha'anar tufaha za mu tambayi karan kanmu menene sha'anin apple wa ma sha'anin sura menene sha'anin hoto wa ma sha'anul jari menene sha'anin gudu walakin na sai dai mu izarafana izana idan muka daga yatsan mu qara'ana ba, muka karanta kamar haka at-tufahatu hulwa tufaha tana da zaki suratu jamila hoton yana da kyau aljari mufidun gudu yana da amfani istafadna fa'idatar tamma za mu samu amfani amfani cikakke wallazi na sai dai menene ya amfanar da mu huwal lismu sani shine suna na biyu fi kulli jumla cikin kowace jumla ko wannan dabaran da ya mana yana son ya gwada mana su kalma ta biyu tana da muhimmanci in babu ita magana fa ta gaje kamar yadda muka juyo in ka ɗauki kalma ta biyu ka bar ta farko duk dai maganar a wargaje take gaba daya ba za a gane ba saboda haka huwa lazi shine wanda na ya bamu labari bil halawati tufaha wato da zakin ko kuma da dadin ainihin apple eh, sannan wa jamali sura da kyawun hoto wa ifadatil jari da amfanin gudu wanda zalika yusamma al-ismu khabara yasa ake kiran suna na biyu khabar ba da labari kenan wa idza ta'ammalna da kulli ismin min al-ismayn idan muka lura da karshen kowane suna daga cikin sunayen nan guda biyu da aka kawo sai kulli jumla cikin kowace jumla min al-jumal sabiqa daga jumlolin da suka gabata wajadnahu marfu'a za mu same shi yana da rufuwa saboda haka ga alƙa'ida, qaida wattaqiya al-mubtada ismun marfu'un fi awwal jumla mubtada suna ne mai rufu'a a farkon jumla alkhabaru ismun marfu'un yukawwilu ma al-mubtada'i jumlatan mufida eh khabar shi ma suna ne mai rufuwa yakan kasance tare da mubtada sai su bada jumla mai amfani saboda haka kalmomi guda biyu mubtada da khabar nan gaba za mu samu kabar ɗin kalmomi guda biyu ne ko uku ina fata an gane kafar din guda kalmomi guda biyu ne ko uku kamar yadda za a iya samun mubtada dama ba guda ne ba ne eh, warai da gaske kafar zai iya zama jumla maimakon mufrad kalma guda ne amma dai ya fara mana da haka ne domin saboda mu gani hmm. yanzu idan ka dauko inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa how many kabara nan kwarai da gaske shi wani lokaci irin na hau na hau na saudiya ya fi daɗi saboda su za su ta buga maka misalai da ayoyin kur'ani da hadisan abin na annabi in ka zo tafsiri ka huta amma da nan su kuma labaran duniya za su kawo maka in sun kawo maka labaran duniya wajen ayoyi kuma ka je ka nemo eh kowanne da advantages sa na can na qur'ani zaka samu sauki saboda shi ya fi cikin sauki zaka fahimta na nahun don ya taimake ka wajen fahimtar tafsirin qur'ani ne eh kwarai da gaske in aka zo ka ce ga manajan banki yana tafsiri bayan tafsirin kuɗi kuma zai tafsirin Kur'ani. Eh. na'am to bari mu shiga tamrin ne ko na farko istakrit ne ka fitar kulla muftadayin wa kulla kabarin ka fitar da kowanne muftada da kabar min aljumal alatiya daga jumloli masu zuwa addawatu mamlu'a kwalban tawada tana cike ne addawatu kwalban tawada wane ne muktada wane ne kabar na farko na biyu saboda haka ya kawo mana misalai masu sauki domin kada ya rikita mu na biyu almizahu mudirrun wasan banza mai cutarwa ne shi ne almizahu wasan banza wanda bai da amfani musamman irin wanda samarinmu suke a yanzu ga mutum ya bar gonarsa duk ciyawa ka zo kuma filin kwallo yana ta bata lokaci eh da yamma kenan da safe kuma ya bar gonarsa duk ciyawa yana ta kwada bacci ba zai tashi ba sai wajen sha daya wanda ko ubansa a samartakarsa bai yi haka ba inda ya yi haka ai ba inda za su je da gani lauku al muallimu hadir malamin ya halarto kama halarto ko al-imamu hadir liman ya zo sai dai ba shi ja musallar su ba ba sai amma ya fito misali kenan hadir yana nan in aka ce ga'ib shi kuma ne baya nan kenan na hudu alhawa'u mutajaddida eh iska din yana ta kadawa in aka ce mutajaddid yana ta yi yana ta yi yana ta kadawa kun wani lokaci kafin a yi ruwan sama zaka ga akwai iska hakan nan ko kuma lokacin lokacin bazara hakan nan kamar da bayan sallah asuba sai ga mutane duk suna son su zazzauna a waje saboda iskan da ke kadawa ko da safi ko da yamma A attajiru amin ɗan kasuwan amintacce ne alfaqiru muhtaj fakirin mabukaci ne alhiza'u jadid takalmin sabo ne alhadiqatu fasiha lambun yana da fadi ashajaratu musmira ta'in itacen wato bishiyan ta yi yayin itace eh. akwai wani dan boko da muka zauna da shi a gwamnati har ya kai fama na sakatare warai da gaskiya gwamnati ya kai fama na sakatare boko zalla ya karanta har amerika ya karatu amma sai ce yana iya tunawa a can makarantarsu na da na firamare ne an koya musu a shajaratu musmiratun kaza kaza waɗannan misalan sai ka je yana kawo su da ka ce ya karanta waɗannan muna magana da shi ne bayan ya yi ritaya bayan ritaya ma yana jin ya kai shekara ko goma sha eh amma za ka je na a shajaratu musmiratin shi yanzu ba zai iya tuna wani littafi ba ne hadda na hau na biyu juzi na biyu za ka je na kawo maka waɗansu misalai ya haddace su da ka yace lokacin malamin su ya matsa musu amma dai kawai ya ce su da yake ba layinsu ba ne wannan ne saboda karatun da ya hadu hakan nan ne eh, za ka ga mutum ya iya wannan ya iya wannan ya ce ya yi da ya je amerikan ya hadu da wani dan balarabe haka sai ce a shajaratu rata sai ya dauka sai ya bugo masa ya ce yana dauka yana jin larabci ne daga nan kawai wani dan misalinsa ne har da ce <laughs> yan misalai eh to kaga muftada da kabar waɗannan misalai guda nawa guda guda tara tamrin sani yanzu haka na fi gani in na sa gilas kuma ba zan gani ba yi, haka na fi gani da yake rubutun manya ne yanzu ina sa gilas kuma ba zan gani ba ya yi duhu eh, da saurana sosai kenan gamrin sani eh eh gaman gaji ne a a to eh gamrin sani ijal kullas min min al asma'il atiya ka sanya kowane suna daga cikin sunaye masu zuwa Muftadar, wa akhbir anhu bi khabarin yunasibu ka bada labari a kansa da wani labari daban ka dauko daga wani waje ya shi dai yanzu za a baka kalmar asaubu tufa algurfatu daki addaraja keke ko babur eh to jamilatu azaratu fure furen da ake zinkewa wa mufattahatu أبوابها مفتحة مفتحة الأبواب to haka ne mufattaha a sariru gado da family bed yanzu kamar an bari a yin family bed ko da ne aka yi family bed zai ka ji kowane aure yana son a mata family bed eh, yanzu kan ma sai dai ce community bed eh, community bed na'am asarir gado eh, saminin yana da tsada musamman foreign one alkurfi kujera eh na gana ta maimaita wasu kalmomi ne al-kursi jadid sabo al-kitabu rahis yana da sauki al-harru wannan kan shi ya saba shadid saboda ta kauce mu shadid to me za ka tsawo tamrin salis ijal kullas min ka sanya kowane suna min al-asma ila daga sunaye masu zuwa khabaran khabar li in yunasibu ga mubtada wanda ya dace da shi sai dai anan ga su zaka harhala ne fali'un ya fito alilun bai jin daɗi sagirun karami bakiyatun kuka na'imun mai laushi fasihun kawowa ne ma zai ko sai eh, haka ne fali'un ok na fito alilun fa almaridu alilun eh almaridu alilun marar lafiya yana fama da illa daga illa sai dai kuma a wani kaulin suna ce annasimu alilun ne iskan da ke kadawa da safe yanayinta daban ne kuma suna kiransa alilun kuma ka ce alilun shine latifun yana da daɗi sagir mhm. ok ba kiyatun kuka albintu almar'atu na'imun yana da laushi asaubu ko ka ce al'ajinu gari gari mai laushi ne fasihun al-muallim mazbuha yankakkiya ce dajaja mazbuha an gama yanka ta sauran dafawa ko kuma zabuwa da eh. la'ami'un walak walak mai walak walak shine lamiu mai albarku normally albarku ko almisbahu tamrin rabe kawin arba'a jumalin kawin arba'a jumalin min al-asma'i latiya ka kawo jumloli guda guda hudu min al-asma'i latiya bi haythu tadaw kullu mubtada'in ta inda za ka sanya kowane da ma alkhabar almunasib eh, da ainihin kabar almunasib wanda ya dace da shi almunasibu lahu eh, wannan halawa za a yi alhadidu bakin karfe gazirun yana da yawa almisbahu fitila ma'adinin ma'adini ne na kasa almataru ruwa sahirin kuka alhisanu doki munerun haske a dauko da yanan da yanan sai a hana ne combination ne zai daidai alhadidu ma'adinun alhadidu ma'adinu. ayon eh, ayon a cikin kasa yake samun fa to gazirun fa almataru gazirun almisbahu fa almisbahu munirun eh to fahilin fa eh alhifalu shi ya rage shi kadai ya fa alhisanu sahilu menene sahil kukan doki tamrin khamis misali na biyar ijal kulla fa'ilin ka sanya kowane fa'il min al-jumal al-atiya daga jumloli masu zuwa matsayin muftada wa akhbir ka ba da labari akan sa bi ismin da suna yu'addi ma'anar fi'il allazi fi jumlatihi wanda ya dace da ma'anar fi'ili wannan zuwa larabci in ka faɗi kalma zaka iya juya ta to yanzu yana so ya kawo mana kalma yana son ka juya in an kawo kalma ka juya kalma ba ka kawo naka ba misali yaftare su annamiru damisa yana kai farmaki ko sufa yana kai sufa menene sufa da hausa eh farmaki haka amma na iftira shine ya kama abu kuma haka damisa yake yi Eh, kamar yadda wani lokaci kare za ga shi ma yana irin haka Na. to yaftarisu annamiru da ya faɗa kenan to daga cikin fi'ili din nan fi'ili dari'i ne mun karanta a can baya yana son ka juya shi ya zama kabar sai ka ce annamiru muftarisu jamisa mai kai farmaki ne maimakon ka ce damisa ya kai farmaki sai ka ce damisa mai kai farmaki ne kaga hausa ma ka canza to misali na biyu ya hadurul musafir yawwa al-musafiru hadiru wanda ya tafiya ya dawo wato yana dawowa wanda ya tafiya sai ka ce wanda ya tafiya ya dawo sai kuma mai yasbahu samak kifi yana iyo yayyo saman ruwa ya koma yayyo saman ruwa ya koma sai ka ce mai a sama ku sabihun kifi yana iyo yana iyo na'am tandajil fakiha ‘ya'yan itacen suna nuna alfakiha tuna bijatun ‘ya'yan itace sun nuna yashtaddul harru zafin rana yana tsananta alharru shadidun zafin ranar yana da tsanani na shida yandamul kaslanu mai kasala yana na dama dama haka ne malalaci ba ba da yake zuwa ehe alkaslanu na demon mai kasala wato mai kasala mai nadama ne nan gaba tamrin sadis kawai kamsa jumalin ka kawo jumloli guda biyar kulla jumlatin min hako ta jumla ta ta'allafu min mubtada in wa khabar wannan a rubuce ake so eh, tamrin fil insha da na insha'i kawwin khamsa jumalin ka kawo jumloli guda biyar fi wasfil ma kada sifanta ruwa bi haisu yakunu lafzul ma inda lafazin ruwan zai kasance fi kulli min ha mubtada ta farko a farko kaman ka ce misali alma'u na biyu kawin kansa jumalin ka kawo jumloli guda biyar fi wasu fi dajaja wannan kana sifanta kaza a dajajatu mazbuha an yanka saura dafawa ya yi fiye kunu lafuzu dajaja fi kullum min ha da shi ma da tamrin fil iran namuzat al hujratu nazifa ɗakin akwai tsarki wato tsaftacecce ne babban ɗaki shine alhujra alhujra mubtada marfu'un nazifa khabarun marfu sai ba arif aljumlatayn alatiyatayn ga jumloli guda biyu kai lirabin su as-sayyaratu sari'a motan tana da sauri as-sayyara mubtada marfu'un sari'a khabarun marfu' al alufun kule mai yawan sabo ne alkiftu mubtada marfu'un alufun khabarun marfu' alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك